yanzu haka dai cikin wasu ma'aikata a jihar Taraba ya ɗibi ruwa biyo bayan soma aikin tantancewa da gwamnatin jihar ta soma don bankaɗo ma'aikatan bogi a wani yunkuri na sama aiwatar da biyan sabon albashi na naira dubu goma sha takwas a matsayin karamin albashi tuni har ma'aikatan ƙanan hukumomi da su tantancewa zai fi shafa su fara kokawa. Sunana Muhammad Jauro gaskiya abun da ke mana a sikirini especially ma a wa'innan lokal gaman mu gaskiya mai da mu akwai shanayen ware gaskiya irin kula. abun da ke faruwa a kula gaskiya baka da uwa murhu kana ji kana gani a akwai sunan ka wannan abun za ka rasa mu muna son kwamiti su dube mu da idon rahama don gaskiya ba sa mana adalci Mun da yake faruwa mu mun shiga aka zo wani list da aka kawo na sikirini mafi yawan mu kamar ni kamar da nake magana da kai an samu sunana a omission babu sunana so sun dauki complainers akan cewa za su kai Beru muna fatan Beru za su duba su mana eh, abu na rangwame su mana adalci domin arɗo kan gaskiya mu kan ba mu jin daɗi mu ana takura mu mun da mu da wa murhu ita ma wannan ma'aikaciyar da ta nemi a saka sunanta ta fa bayyana halin da suka tsinci kansu sakamakon soma binciken dai ma'aikatan ƙananan hukumomi yanzu ana screening kuma gashi ana nuna son kai mu masu takardu a hannu slips ba ana nuna mana bambanci wani ya zo bai da slips sai a shiga mishi screening ba za ma a bincika abin da ya kamata ba kuma ga shi salarin mu har yanzu ba a biya ba. To sai dai a martani ta maida gwamnatin jihar Taraban ta ce manufar tantancewar shine a bankado ma'aikatan bogi da hakan zai bada dama na biyan sabon karin albashi tare ma da ɗaukan sabbin ma'aikata. Kwanar Marafa Bashir Abba da ke baiwa gwamnan jihar shawara ta fuskacin harkokin ƙananan da masarautu ya ce kwalliya ta soma biyan kuɗin sabulu don tuni a gano ma'aikatan bogi fiye da dubu uku. Ka ga yan ciccire wannan ma'aikatan bogi za a iya samu dama a yi wani sabon daukawa ma za a employ yara. Ina tabbatar ma da jama'a A ko kuwa da ma'aikatan local government ba wanda zai rasa albashin shi dama screening in aka soma shi dole za a samu uh, kurakurai to amma duk wayanda suka ba sunayen su ba fita ba za a kawo su nan za mu haɗa za a je a biya su albashin su. Ita ko haɗakar kungiyar kwadagon Najeriya NLC wanda ta amince da aikin tantancewar ta ce za ta ci gaba da sa ido don kada a cuci ma'aikatan da ba sa da laifi. Kwamar Mark Ishaku shine shugaban kungiyar kwadago a jihar. A biya wa ma'aikata daidai za a karasa bara mu so a yi wannan din maybe a kawo kuma baya cikin wannan training din ba Ibrahim Abdulaziz sashin Hausa na Amurka daga Jalingo a Najeriya